Assalamu alaikum masu saurare barkamu da saduwa a sabon shirin nan na zaman takewarmu. Za mu share fagen shirin da bitar yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shuɗewa. Majalisar Dattawan Najeriya ta kammala tantance sabbin jakadu 47 da shugaba Buhari ya tura inda a ƙarshe ta sassauta tambayoyin kwakwa don kaucewa taɓa kimar wasu jakadun da aka samu waɗanda suka samu cikas gare da takin Najeriya. Baya ga kaddamar da layin dogo daga Abuja zuwa Kaduna, gwamnatin Najeriya ta janye aikin gina garin yan fim da zai ci biliyoyin naira. Mutane da dama sun soki lamirin shirin amma yan fim sun nuna rashin jin daɗin su ga janye aikin. Imran Adam mai sharhi ne a Abuja. Ba maganar mutum zai duba bangaren me zai kawo mai aljihunsa ba. Shin ya ɗabi'ar kuma al'ada ko kuma in ce biyan mutanen yankin zai kasance shi ma abin tashin hankali ne gwamna ya rufayi na kaduna ya kafa kwamitin mutum tara don tsara aiwatar da binciken kwamitin aron gamar yan shiya da sojoji a zaria za mu yi namu wanda gwamnatin tarayya za ta yi za ta yi nata akwai abubuwa malaman sunna kaɗai za su iya gyara abu babbar kotun tarayya ta soke kwamitin makarfi a jagorancin pdp da hakan ya bawa alimadu sharif nasara da alamu ta takaddamar dan majalisa abdulmumin jibrin da kakakin majalisa dogara zai kai ga kotu nasura da malika muryar amurka daga abuja nigeria haka to yanzu za mu shiga zauren hange daga na gaba Yau masu yi ma 'yan arewacin Najeriya hangen su ne tsohon gwamnan tsohuwar jihar Kaduna Alhaji Abdulkadir Balaraba Musa da kuma tsohon shehin malamin jami'a a sashen ilimi Profesa Thomas Kola Wale Adeyanju ga Alhaji Balaraba Musa. To ni dai abin da zan ce ma mutanen arewacin Najeriya su daure su ga cewa Najeriya ta zauna ƙasa ɗaya mai ƙarfi. Wannan haƙƙin ya tabbata kan 'yan arewa fiye da 'yan kudu domin 'yan arewa sun yi fa shekara wajen dubu da sanin yadda ake zama da jama'a da mulki abokan zaman su wasu ba su fashe kakara ɗaya ba lokacin da bature ya zo shi ne suka san maganan zama da jama'a da mulki saboda haka filar 'yan arewa su san haƙƙin da ya tabbata a kansu na biyu kuma 'yan arewa ɗinnan sun fi 'yan kudu yawa na uku 'yan arewa ɗinnan nan sun kudu yawan ƙasa to mutumin da Allah ya same shi da ya ba shi wannan baiwa menene zai yadda ya shiga rigima ta banza da wofi ai babban aikin arewa saboda kansu kuma saboda al'umma shi ne su ga cewa ƙasar nan ta zauna lafiya kuma arzikin ƙasar nan ya bankama kuma su 'yan arewa su za su amfani ta da kowa saboda su duk da maganar da ake cewa na game da mai da sauransu in yau za a sami shugabanni za su abin da ya kamata to arzikin da za a sama a karewa ya rufa na kudu uku kuma fiye da haka to yan arewa duk da wannan daraja da Allah ya ba su da fifiko da Allah ya masu ko da yake ba su gane ba wasunsu akwai matsala sosai sosai wadda yake in ba a kawar da matsalar ba to a sha'anin zaman ƙasar nan da wuya a zauna lafiya da 'yan arewa matsalolin nan guda biyu ne na farko sha'anin ilmin boko da yawan mutanen arewa an sami wani yanayi yadda da wuya a zauna lafiya da su ko ba laifin su bane domin hanyar da za a ci amfanin waɗannan abubuwa sun dode na 'yan arewa ilmin boko muhimmi ne ta yanzu halin da ake ciki kudu suna gaba da arewa wajen ilimin boko da shekara arba'in wato in ma da mutanen arewa za su yi babban kokari a ce masu 'yan kudu za ka zakata ba za su ci gaba da neman ilimin boko wanda kuma ka san ba zai yiwu ba to sai ai shekara arba'in arewa za su ci ma kudu to in ko aka ce ilimin boko nan 'yan arewa za su sami kamar 'yan kudu ba to ba za zara lafiya da 'yan arewa dan shi ilimin boko din Allah ya sa mu a nan sashen da shi ne za hanyar ci gaba da sauransu kuma ilmin kyauta tun daga firamare har jami'a kuma daga firamare zuwa sakandare abu ne mai yiwuwa arzikin ƙasar nan ya da yawan gaske za a iya wannan abu abin da za a iya yi shi ne lalle a tsaya tsakaɗin da ake yi da ɓarna da cin hanci lalle hana ta koyaya ko da jihadi za a yi a yi jihadi a hana waɗannan to biyu wanda yake tilas yan arewa su daji su ga cewa haka ya auku hukuma wato gwamnati ta zama ita ce jagora wajen sarrafa tattalin arzikin kasar nan ba da za a yi dan kasuwa ya zama ne shugaba na wajen sarrafa tattalin arzikin kasar nan sa'in a zauna lafiya shi dan kasuwa shi abin da ke da shi riba ba rayuwar jama'a ba ko ci gaban kasa kuma a yi yan ɗan are koyaushe su ga cewa in wani tashin hankali ya auku to su karfe da tashin hankalin nan ya ban kama domin su zai cuta kamar misali maganin makiyaya manomi ɗan najeriya ne saboda haka yana da haƙƙin ya noma abin da zai kare haƙƙin shi shi kuma makiyayi ɗan najeriya ne yana da haƙƙin ya sami wurin da zai kiwon dabbobinsa ya kare kansa shi ma farfesa adeyanju ya ce dole ne a sake lale a arewacin najeriya Ito, assalamu alaikum jama'a suna da farfesa Thomas adeyanju daga kaduna muna fata ubangiji zai ba wannan gwamnatin jagora ta kammala alheri da take son mana an zaɓe su a wannan mukami domin su taimaki jama'a su gyara mana wannan babban ƙasa a lura da abubuwan da suka kamata a yi zai magana jari ce littafi ta uku na marigayi abubakar imam akwai gargaɗi nan da suka shafi da aka dankawa mukami a lura da mutane a ji tsoron Allah a tausaya a mutane a zaɓi mutane waɗanda za su taimaka kuma fa a wani lokacin da kowannen mu zai ba da lissafin abubuwan da ya yi ya kamata mu tuna cewa wannan ƙasa mu ba za ta samu bunƙasa ba sai mun haɗa kai mun taimaka waɗanda muka zaɓa mun goyi bayan su yadda doka ta yi domin mu samu zaman lafiya ba wani kabilanci ko daga wannan state nake ko ko daga wannan addini nake wayanda suka so su bata mana wannan kasa ta wani sashen su ma kansu Allah sa da su daina ta'addanci a taimaka a goyi bayan jama'a da gwamnati muna son ita gwamnati kuma zan dawo kanta akwai matsaloli da suke ci mana tuwa kwarya na ambaci zaman lafiya za su samu kila da yadda Allah mu shawo kan waɗanda suke ta'addanci a gabashin Najeriya. wayanda ake kira boko haram don allah gwamnati ta yi iyakacin kokari ta kawo zaman lafiya a wannan sashi domin ba za mu samu cin gaba ba in dai wayannan na ci mana tuwa kwarya da tashin hankali mutane ba za su zauna sosai ba su koma gonakinsu da abubuwan da suke yi za mu so kuma mu roƙi gwamnati ga mu ƙasa mai mai amma sai ka ga ana wani dogon jerin gwano ana cewa wai su ya fito daga wata ƙasa daban abin da ban kunya kuma yana kana ruwa gudu gwamnati ta taimaka ta shawo kan wannan matsala na hudu akwai matasa da yawa da ba su da aiki gwamnati ta yi ƙoƙari ta samun matasa aiki domin in babu wannan ba za a samu zaman lafiya ba muna fata Allah zai karbi addu'ar ina fata manyan namun suna jin mu. Da tattaunawar muka kammala shirin na zaman takewarmu na wannan makon sai kuma sati mai zuwa idan mai duka ya kai mu.